This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara muke farin cikin jan ragamar shirin na yau Litinin takwas ga watan Fabrairu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To jami'an tsaron kasar somalia sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shine ya tsara harin bam din nan da aka dasa don kakkaɓo wani jirgi mai suna Diallo Airlines da ya gabata a wancan mako. Gwamnatin Algeria ta yi jerin tarurrukan yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima game da takaita wa'adin mulkin shugaban kasa da karawa 'yan majalisu karfi. Shugaban kasar Haiti Michel Mateli ya ce ya sauka domin kuwa haka kundin tsarin mulkin kasar ya bukace shi da yi wanda ya sauka a jiya. Tokanin labaran kenan, Majalisar Tarayyar Najeriya ta samu goyon bayan kungiyar tarayyar Turai mai kula da tsugunar da 'yan gudun hijira bayan wata bukata da aka gabata a zauren majalisa. To ko menene wannan shawarar ta kunsa? shawarorin da na bada domin taimakawa wayannan bayan allah sun bi kan ma'aikatu musamman na, na ba ilimi na ba da ruwa na ayyuka domin su tabbatar da cewa wayannan ayyukan da na ambata da babu su a wannan gurin lallai an kawo musu agaji na gaggawa. sai kuma tarihin ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar nijar. ya rungumi siyasa tun yana matashinsa ya kuma rike mukamai da dama kafin ya kasance babban daraktan gidan rediyo da talbishin na kasa ortn a lokacin mulkin tsohon shugaban kasa murgayi sai kunce to idan kuka biyo mu a wannan shirin za ku ji kowane ɗan takara ne ake bayani a kai da kuma irin rawar da yake takawa a siyasar jamhuriyar nijar ibrahim alfahmed zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun sha labarai To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran da fatan mun wayi gari lafiya. Jami'an kasar Somaliya sun ce sun gano mutumin da suke da yakini shine ya tsara harin bam din nan da aka dasa da nufin kakkaɓo jirgin kamfanin Diallo Airlines a makon da ya gabata. wani jami'i da ya yi wa sashen somali na nan muryar amurka bayani bisa sharaɗin sake sunansa ya bayyana cewa su jami'an sun san kowane ne kana yana da alaƙa da wani harin da 'yan ƙungiyar alshabab suka taɓa kaiwa jami'in ya ce shi wannan mutum yana sana'ar sayar da wayoyin hannu ne da tabarau da masu turin sawa wanda yake amfani da wannan sana'a wajen ɓadda sawun ayyukan ta'addancin da yake yi wa kungiyar ta al a ya kara da cewa wannan dan ta'adda bai zo hannu ba tukunna domin kuwa ya tsere sai dai ana sa ran kama shi a kowane lokaci sai dai an masa ganin karshe ne a wani gari da ake kira abgoye a makon da ya gabata din in ji wannan jami'in tsaro da ya bukaci a sake sunansa gwamnatin algeria ta yi jerin tarurrukan yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima game da takaita wa'adin mulkin shugaban kasa da kara wa 'yan majalisa karfi To sai dai 'yan adawa suna kwankwanton ko zaben zai iya kawo wani canji mai ma'ana. Zaben ya samu tsallakewa da kuri'un 'yan majalisa kimanin 499 a yayin da guda goma sha shida suka zira ido ba tare da sun yi zaben ba. Wasu 'yan majalisar da dama kuwa suka ƙauracewa zaben raba gardaman da suka yi. kwaskwarima ta haifar da wa'adin mulki biyu sau biyu ga shugaban ƙasa wanda gyara ne akan kwaskwarima shekara ta 2008 da ta ba shugaba abdulaziz bouteflika damar sake tsayawa takarar wasu wa'adin mulki har sau biyu haka kuma shugaban ƙasan ne zai ba da sunan firaminista daga mafiya rinjaye a majalisa 'yan adawa sun ce kwaskwarima ta kunshi abubuwa masu ma'ana amma sun ce ana buƙatar sake kwaskwarima don takaita kaifin ikon jam'iyyar shugaba abdulaziz ta fln mai mulki to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc shugaban kasar haiti michael mateli da ya sauka a wanda ya faɗi ya sauka a jiya lahadi kamar yadda kundin tsarin mulki ya buƙace shi da ya yi bayan mulkinsa na shekaru biyar ba tare da an zaɓi wani da zai mai gurbinsa ba gabanin saukar shugaban wanda tsohon mawaƙi ne da da kuma kaɗe-kaɗe nan da ake kira pop na kiɗan turawa ya faɗa 'yan majalisar haiti a birnin port au prince cewa zai sauka daga mulki ne don ya ba da damar ba da gudunmawar gudunmawarsa ga kundin tsarin mulkin kasar wanda yake fatan ɗorewarsa inda ya mika ragamar mulkin kasar ga majalisar da ke cike da tsaro ta kasar inda kuma aka ajiye ana jiran 'yan majalisar da su zaɓi wanda zai maye gurbinsa a matsayin shugaban riƙon kwarya har ya zuwa yammacin jiya lahadi ɗin dai ba wani kwakwaran bayanin wanda zai gaji shi wannan michael da ya sauka a mulki domin yin mulkin kasar mai fama da talauci wanda zai ja ragamarta kafin lokacin da za a sake zaben kasar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango da koriya ta arewa ta yi a jiya lahadi a birnin pyongyang kuma ya ce ba wani abu ba ne fyace na'urar tauraron ɗan adam wadda aka cilla shi daga ma'aikatar tauraron ɗan adam ta tongen ri jiya lahadi a zaman kwamitin da ba kasafai akan yi sa ba membobin kwamitin Sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun kulle kansu na kimanin sa'a ɗaya da rabi don neman mafita yadda ya kamata a ma wannan kasar a gabashin duniya mara da'a. Jakadan Venezuela Rafael Ramirez ya karanto dogo takardar hukumar tsaron ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta ce dole a ɗau mataki game da harba rokokin da Koriya ta Arewa ta yi a ranar 6 ga watan Janairu da ya gabata da kuma na jiya Lahadi. Dama akwai wani takunkumin kakkaɓe wato da aka yi wa koriya ta arewan sakamakon irin wannan gwajin a shekara ta 2006 amma ga alamu bata daddara ba To a ƙarshe a jiya Lahadi ne aka yi karan ƙarshe na gasar shahararren ƙwallon zarin rugar nan ta Amurka wanda aka yi karo na hamsin wacce aka ƙara ake daɗe ana tsammanin kallanta wanda mutane da yawa sukan kalle ta a duk lokacin da za a yi wacce aka kara tsakanin ƙungiyoyin wasannin Denver Broncos da kuma Carolina Panthers inda Denver Broncos ɗin ta ci gasar karo na uku a tarihinsu da ci 24 da kuma goma a tsakaninsu. an yi matukar samar da tsaro da kuma yanayinsa a dukkan iyakar da ke kusa da otal-otal na wajen da aka buga wasan na Levy Stadium da ke Santa Clara a jihar San Francisco inda aka buga wasan hata irin ababen daukar bidiyon nan da ake tada su suna sarrafa kansu ana dauka ba a yarda su tashi a unguwar ba ba a ma yarda da kallon wasa a gidajen wasa inda za a cushe da mutane da yawa ba kamar yadda aka samu sukuni haka a kallon kwallon da ake buga ga irin kwallon nan ta kulki wanda aka yi a shekarar 2010 da 2012 da kuma 2014 wannan wasa an yi matukar kawata shi inda makaɗa da mawaka suka baje kolin su kafin a dawo hutun rabin lokaci inda mawakiya beyonce da bruno mars mawaki suka cashe a filin wasan labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda hukumar kula da 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu da bakin haure wato UNHCR tare da gudunmuwar Majalisar Dokokin Najeriya za su haɗa hannu wajen ganin an samar wa 'yan gudun hijira da waɗanda ta'addancin Boko Haram ya raba da gidajensu wuraren zama na dindindin. Wannan ya biyo bayan kuduri da ɗan majalisa mai wakiltar Bauchi ta tsakiya Shehu Aliyu Mustapha ya gabata a zauren majalisa kamar yadda ya yi wa wakiliyanmu Madina Dauda bayani. na kai saƙo na kawo majalisa kuma majalisa sun aminta sun yadda kowa na farin ciki da wannan kuduri da na kawo domin taimakawa al'umma na sa'annan nan take kakakin majalisa yau umarci wato kwamiti na musamman da aka hada na house domin lallai su tabbatar da cewa shawarorin da na bada domin taimaka wayannan bayan allah sun bi kan ma'aikatu musamman na, na ba ilimi na bada ruwa na ayyuka domin su tabbatar da cewa wayannan ayyukan da na ambata da babu su a wannan gurin lallai an kawo musu agaji na gaggawa a daidai lokacin da aka saurari wannan kuduri shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu hajiya hadiza sani kan giwa ta ce akwai shiri na musamman da za a yi wa 'yan gudun hijiran kafin a sama musu wajen zama na dindindin idan an samu cikakken tsaro a yankin mun zauna mun yi tsari tare da wasu 'yan gudun hijira da wasu partners mun taho da wani abu tsari da ake kira standard assistance package wannan standard assistance package wato abin da za a tallafa ba 'yan gudun hijira wanda cewa shine karamin abin da za a ba su wato minimum assistance da za a ba 'yan gudun hijira a ba su. Eh, haya kudin haya na wata shida ko na shekara a ba su na insurance cover na lahiya na shekara daya a ba su 'yan kudade a ba su abinci na wata daya a ba su abin sana'a ko kuma a ba su referral su je su yi sana'a idan suna da yara a tura su su je makarantar gwamnati ba wata makaranta ba to wannan tsarin ya fi ma sauki ga gwamnati ganin wannan yunkuri da gwamnatin ƙasa ke yi ne jakadan ƙungiyar tarayyar turai michel arion ya kira taron manema labarai inda ya jaddada irin taimakon da kungiyar za ta bayar. Jakada Michel ya ce, mahukuntan Najeriya sun shimfiɗa muhimman matakai na samar da abubuwan more rayuwa da za su mayar da 'yan yankin arewa maso gabas cikin al'umma. Jakada Michel ya ce, mun lura cewa akwai jerin matsaloli da suka hada da ba da kariya da kyautata rayuwar 'yan gudun hijirar da suka hada da mata da yara. We need to support not only the 2 million IDPs but also the 5 million people who are hosting and already helping and supporting the IDPs. Jakada Michel ya ce za mu ba da taimakon wa mutane miliyan biyu da ke gudun hijiran har da waɗansu miliyan biyar da a halin yanzu ke taimaka masu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla ci gaba da kawo muku tarihin 'yan takarar shugaban kasa zaben da ake shirin gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Yau mun waiwayi dan takarar jam'iyyar Lumana ga Yusuf Abdullahi. An haifi Hamma Amadu ne a shekarar 1950 a garin Yuri da ke da tazarar nisan kilomita 20 daga birnin Yamai a kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar. Ya yi karatunsa na firamare a ƙasar Bene sannan na sakandare a birnin Yamai. daga bisani ne ya yi karatu a makarantar horar da manyan ma'aikatan gwamnati ina a shekarar 1971 inda cikin shekarar 1978 hama amadu ya samu babban difiloma a fannin aikin gwamnati a wannan makarantar bayan haka ne hama amadu ya zurfafa iliminsa a makarantar horar da manyan ma'aikatan gwamnati ta birnin paris na kasar faransa da ake kira eap a cikin shekarar 1983 Hama Amadu ya rungumi siyasa tun yana matashinsa ya kuma rike mukamai da dama kafin ya kasance babban daraktan gidan rediyo da talabijin na ƙasa ORTN daga shekarar 1984 zuwa shekarar 1985 a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa marigayi sai Kunce. ya kuma kasance daraktan fadar tsohon shugaban kasa marigayi sai nukunce daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1986 hamma amadu ya kuma rike mukamin ministan sadarwa a cikin shekarar 1987 ya kuma kasance babban magatakardar jam'iyyar MNC da nasara a babban taron koli na gauga na jam'iyyar da aka gudanar a cikin watan maris na shekarar 1991 ya kuma wakilci jam'iyyar a babban taron muhawara na ƙasa da ake kira conference national da aka gudanar a cikin shekarar 1991 hama amadu ya kasance madugun 'yan adawa a zauren majalisar dokoki a cikin shekarar 1994 kafin shugaban ƙasar wannan lokaci muhammad usman ya roshe ta bayan ya rasa rinjaye a zauren majalisar dokoki a lokacin da jam'iyyar pnds tarayya ta fice a cikin ƙawancen da ke mulki da ake kira afc ranar 21 ga watan Fabrairu na shekarar 1995 a jamhuriya ta uku a mulkin Muhammad Usman, Hamma Ahmadu ya kasance Minister kafin juyin mulki na tsohon shugaban ƙasa marigayi Ibrahim Bare mai nasara na ranar 27 ga watan Janairu na shekarar 1996. A ranar uku ga watan Janairu na shekarar 2000, shugaban ƙasa Tanja Muhammadu ya naɗa Hamma Ahmadu a matsayin firaministansa. a ranar 31 ga watan mayu na shekarar 2007 kudurin tsige firayim minista ya yi awon gaba da hama amadu a sakamakon al'amarin nan na karkata akalar wasu kuɗaɗe na tallafawa ilimi da ake kira afiyar mai ba a shekarar 2008 hama amadu ya samu kansa a gidan wakafi na kutukale a sakamakon zarginsa da almundahana da wasu kuɗaɗe na tallafawa aikin shari'a a cikin shekarar goma ne hama amadu ya kasance shugaban jam'iyyar modern fa lumana bayan ya fadi a shari'ar jagorancin jam'iyyar mnsd nasara tsakanin sa da saini umaru a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na shekarar 2011 jam'iyyar hamma amadu ta zo a matsayi na uku a wannan zaben da bisani ne hamma amadu ya kawo bayan sa ga takarar isufu muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Hama Amadu ya kasance shugaban majalisar dokoki a cikin watan Afrilu na shekarar 2011 a cikin watan Ogis na shekarar 2013 ne Hama Amadu ya raba gari da shugaban ƙasa Isufu Muhammadu a lokacin da shugaban ƙasar yake kokarin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. Bayan haka ne Hama Amadu ya kulla ƙawance da 'yan adawa daga bisani ne a lamarin cinikin jarirai ya kunno kai wanda kuma ya tilasta masa barin Nijar zuwa ƙasar Faransa lamarin da ya yi sanadiyar rasa kujerarsa ta shugaban majalisar dokokin nijar tare da mai gurbinsa da amadu salifu amma amadu ya dawo nijar a cikin watan novamba na shekarar dubu biyu da goma sha biyar kai tsaye kuma aka kai sa a gidan wakafi na garin filinge lauyoyin da ke kare sa dai sun sha yin safa da marwa a kotuna daban-daban domin samar masa sakin talala amma hakan ya citara hamma dai yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da za su kalubalanci ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya isufu muhammadu ranar zaɓe na ta in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe a adali kan waɗi kowa ya shaida shatan zaɓen ku yi zaɓe adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 12 da minti 16 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji shawarar kwararru kan abin da ake bukata kafin sake tsugunar da 'yan gudun hijira a Najeriya. Sai kuma samun ceto

ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba ga su ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnatin mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnatin a tsaya a dinga irin wannan zalunci wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da korafi akan promotion da ake cewa an yi a police. muna kira da shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara a sss ya yi gyara a cikin nigerian army muna so ya zo nigerian military gara gida muna so ya zo ya mana gyara a cikin nigerian police ya turo abu a cike. jama'a assalamu alaikum har yanzu muna kan batun nuna bambancin yanki da na addini da ke wakana karkashin jagorancin speto janar na 'yan sandan najeriya salma rashe da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda Mike Okiro. Za mu ji batun binciken da Sanata Abu Ibrahim ya ce ya yi kan wannan a yau, to amma za mu faro da batun wani jami'in na 'yan sanda ɗan Arewa wanda yau shekarunsa tara yana kan mukami guda ba a yi masa ƙarin girma ba. Kwanakin baya, shugabannin 'yan sandan sun ce za a yi ƙarin girma ma waɗanda suka ƙara karatu. kamar su 'yan arewa da ake dannewa a wannan abu ba sa da takaddun da ake bukata ne domin wannan karin girman? wallahi ba magana takardu ba ne magana ce kawai ta san rai da kuma rashin eh, iya shugabanci ne shugabannin hukumar 'yan sanda don idan mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci ya kamata a ce matsalar wanda suke kasa da shi matsalar ai to na zauna shekara tara ba a yi promotin dina ba ba laifi na ba ban da wani ba da record ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba ko musamman a dinga da na ƙasar kira ɗora shi a saman ka kuma su shugabannin na ai suna wuri ne musu warware matsalar da take damun mu ai saurare musu warware matsalar da take damun mu to ba sa saurare mu shi sa muka zartun irin wannan ba sa sauraron mu kuma abin ya dame mu saboda an dankofe mu ba ma ci gaba da aikin da baka ci gaba kuma baya da riba baya da prospect ba shi da amfani To su waɗanda ake musu ƙarin girman yaya ake yi? Wallahi waɗansu ne shafafu da mai kawai. In ka san wani ko kuma kana da wani gida ko nuna dole maka gindi a cikin aikin ko a waje to in ka san shi shi kenan sai a je a yi wata bayan gida su haɗa ka sai ga sun fito da mutum sun bashi promotion. Ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnatin a tsaya a dinga irin wannan zalunci. ba kwanan nan kuka hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a yi promotin din nasu ba kuma ba kara musu girma din suna nan kuma da girma su an kara musu an dako su wanda yana shafar harkar discipline na aiki aiki ne da yake son discipline da biyayya da ladabi to ya mutum da yake kasan ka zai dawo ya dawo sama ka kuma ya baka doka ka bi kaga ya ba ta yi wannan jami'i na 'yan sanda ya ce kowa a cikin rundunar 'yan sanda gani yake cewar hada baki ake tsakanin shi a rashe da kuma mike okiro a yadda ake ciki yanzu kawo bakin su da da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda eh. da kuma rindirar yan sanda eh shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ya bada mutane ya ce a promotion din su shi ma aidi shi ma aidin sai ya dauko ya bayar da ce a promotion su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su ɗaya ba gyaran yan sanda ne a gaban su ba gaskiya shugabanci wato warware matsala yake na nakasansa idan na kasance suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai kai fatan Allah ya baka hikima da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani nakasa kai ba wa'annan eh, su shugabanni mai yasa za su iya karɓi wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum ku za ku karɓi ofis da za ku bani su za su kirkiro eh su za su kirkiro ta ba su dama kenan za su iya zuwa ko doka akwai doka za a iya canja ta sai hmm. gyarawa za a iya wa a creative offices a yi wacan aikin ya yi ai ya creative more offices kuma aka samu vacancies kuma ya promotin mutane da ƙara yan sannan girma so muna fata dai gwamnati za ta za ta prevailing akan wannan aiki din domin yi wannan abubuwa za a iya creative more area commanders kamar a level na AC za a iya creative more area commanders in DC ne za a iya creative office na DCs different office na DCs akwai yanzu command da suke da da DC guda ɗaya kawai za a iya mai da shi biyu ko uku kaga an creating vacancies ko manyan wurare da ya kamata a ce manyan yan sanda eh, manyan yan sanda suka da su amma yanzu saboda suka rage kawai an bawa kanana suna rike da su bari mu koma ga batun kwamitin kula da ayyukan yan sanda na majalisar dattijai da ke karkashin jagorancin sanata abu ibrahim wanda ya fito ya ce shi da kansa ya samu speto janar din kuma har ma ya ba shi sunayen waɗanda suke rike da mukaman da ake zargin cewar 'yan kudu ne suka kanainayi. kwamishinoni 'yan sanda suke na kowace shiya kamar arewa maso yamma tana da kwamishinoni na 'yan sanda guda bakwai sannan arewa maso gabas tana da tara arewa ta tsakiya tana da takwas kudu maso kudu south south inda shi aji ya fito tana da biyar yamma maso kudu tana da shida south east kudu maso gabas tana da biyu su 'yan sanda kwamishinoni guda 37 to wannan jama'a za su gani su kowa zai maka shi alkalacci shin wannan akwai nunawa wani shiya ta wani shiya koko abinda sanata abu ibrahim yake faɗa shine cewar speto janar salmo arashe ya ba shi takarda ɗauke da sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda 37 waɗanda daga cikinsu guda 24 sun fito ne daga jihohin arewa guda 13 rak daga kudancin najeriya sanatan ya ba mu kofe na wannan takardar mun gani to sai dai kuma wannan takardar da aka bashi ba cikakkiya ba ce domin kuwa 'yan sanda masu rike da mukaman kwamishinoni a najeriya ba guda 37 ba ne akwai 'yan sanda masu wannan mukami na kwamishinoni su kimanin 120 a najeriya domin haka wannan takardar da sanata abu ibrahim ya ce ta wanke sufeto jana a rashe ba ta gaskiya ba ce ina sauran kwamishinonin da aka sanya su kula da sassa daban-daban na rundunar 'yan sandan kuma ina takardar signal ta naɗa waɗannan mutane kan mukamansu da aka ce an yi kuma kamar yadda muka gane mu idanunmu haka ma sauran takardun da shi sanatan ya ce an bashi daga ofishin speto janar takardu ne da aka zauna aka rubuta ba sa ɗauke da sanya hannu ko kwanan wata ko kuma hatimi na naɗa waɗannan jami'an da aka ce an yi dukkan bayanan da muka bayar a cikin wannan shiri a kan rundunar 'yan sandan najeriya mun yi amfani ne da takardun da shi kansa speto janar na 'yan sanda ko mataimakansa suka bayar suka rattaba hannu a kai na waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girma da sunan shi speto janar na 'yan sandan najeriya sanata abu ibrahim ya kuma ce shi dai ba wai ya gudanar da cikakken bincike ba ne domin a cewarsa babu wanda ya zo ya kai masa kara ko kuka shi ya sa. to na harko wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da korafi a kan promotion da ake cewa an yi a mu kuma a majalisa dokanmu ita ce ba mu zuwa mai bincike wanda za a ce jama'a su zo su gani ana bincike sai an samu fatishin ko korafi ko wani abu a rubuce an kawo sanin ta karanta sannan shine za a ce ciyaman na kwamiti ko kwamiti ku je ku bincika 'yan sanda da suke wannan kuka dai sun ce babu wata hanya da ɗan sanda zai iya gabatar da irin wannan kuka a sama ba tare da an wulakanta shi ko an ci zarafinsa ba dalili kenan ma kawai da suke zuwa ga rediyo domin su bayyana a rediyon ma sai sun buƙaci cewa a sauya muryoyinsu domin gudun irin wannan cin zarafi. Inda ana gaya masa zamu faɗa musu gaya bisa zamu zo wurin mu. Ai ba za mu zo ba. Inda sun irin channel da za mu communicating da su ko ba za a ciwo mutum mutunci ba. Ba za a victimize mutum ba. Ci zarafinsa ai na ba da mun gaya musu. Ba sun riƙo wannan hanyoyin. Jami'in 'yan sandan da muka fara yin magana da shi kan wannan batu ya ce su ba wai suna yi ne da wani ba to amma so suke yi shugaba muhammadu buhari ya binciki yadda rundunar 'yan sandan najeriya take kokarin komawa ta nuna kabilanci da bambancin addini karkashin jagorancin speto janar solomon arashi eh, gaskiya ya kama da abu da muke kira da discrimination bambanci da kuma kabilanci gaskiya abin da yake kokarin kawo a cikin aikin ɗan sanda kenan baran boye maka ba wallahi da na kana dan fosil kudus kai dan arewa kai ba komai ba ne muna kira ga shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara a SSSS ya yi gyara a cikin Nigerian Army muna so ya zo Nigerian Military gaba muna so ya zo ya mana gyara a cikin Nigerian Police ya turo a zo a yi bincike. masu sauraro ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya to a gaida malam iro kafin mu karkari ga takaitattun labarai to ku da kokari grace jami'an tsaron kasar somaliya sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shine ya tsara harin bam ɗinnan da aka so a kakkabo jirgin kamfanin da yalo airlines da shi a satin da ya gabata wani jami'in da ya ce a sake sunansa ya magana da sashin somali na muryar amurka bisa sharaɗin haka kan cewa wannan mutum su sun san kowane ne sannan kuma yana da alaka da wasu ma hare-haren na ƙungiyar al-shabab haka kuma gwamnatin algeria ta yi jerin tarukan yin yi kundin tsarin mulki kwaskwari ma game da takaita wa'adin mulkin shugaban kasa da karawa 'yan majalisu karfi wanda hakan zai sa mulkin demokuraɗiyyar su yin karfi kamar yadda suka nuna haka kuma shugaban kasar haiti michael meteli ya sauka daga mulkinsa a jiya lahadi kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya bukaci shi da yi inda ya shekaru biyar yana mulki amma ya sauka ba tare da wanda zai maye gurbinsa ba To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma cibahiro diodone da ya taimaka wajen har hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.